wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan sha biyu wancan sha hudu ko sha biyar ko? na wannan sha hudu ga watan disamba watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan bagire markazin nurul islami wanda ya kire shi ne daga mu'assasatu ahlul bait was sahaba mai mazauninta a nan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadul ma'adi fi hadai khairul ibadi na shekhu malami alhafiz ibn qayyim al-jawziyya alaihi rahmatullah idan ana bai da karatun mun fara littafin bayan muqaddama a satin da ya gabata mun fara littafi a satin da ya gabata muka karasa muqaddima muka shiga fasali na farko a littafin fasali wanda ke magana dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam inda malam ya ambata mana sunayensa shi sunan manzon sallallahu alaihi da kuma sunayen kakanninsa tun daga mahaifinsa Abdullahi har zuwa kakansa na can koli Adanan wanda daga nan yaƙini ya ɓace samun cewa wani shine wani a yaƙinance to dai sai dai a shati faɗi amma dai ala kulli halin adanan an san ɗaya na daga cikin zuriyar annabi isma'il alaihi salam annabi isma'il alaihi salam shine dan dan annabi ibrahim alaihi salam annabi isma'ila yana da wasu darajoji waɗanda laraba sun samu daraja ta wannan hanyar daraja wadda muka fara ambato ita ce darajar kasancewa ta zabihur rahman wanda Allah madaukakin sarki ya bada umarni a yanka shi ba don komai ba don ya jaraba ƙarfin imanin mahaifinsa shi annabi Ibrahim alaihi salam da kuma ƙarfin soyayyarsa da ya kawa Allah ya ga duk abin da Allah ya ce yayi zai yi ko ko ba haka ba kuma Allah madaukakin sarki a bangare guda gomotsin da ya ka shiga cikin zuciyar dan adam na son wani abu da son Allah tare to don Allah madaukakin sarki ya mayyaze tsakanin irin soyayyar da shi annabi Ibrahim kawa Allah da irin soyayyar da ya wa ɗansa don ya bambanta cewa lalle soyayyar da shi annabi Ibrahim kawa Allah ita ce mafihiciya wadda ba a kan mata da kowace soyayya kanta yana iya sadaukar da komai har mafi soyayya abu zuwa gare shi shine ɗansa ɗan da ya shekara ko shekaru yana roƙo ɗan da babu iri ne garai ɗan da hasali ma bai da wani sai shi wannan kenan a wannan bangaren sannan kuma ya kwatanta ko ya nuna <coughs> ah, a kashe ta ajiye rike rike rike ta rike sa aljihu don ya ƙara nuna annabi Ismail alaihi salamu shi ma yana da tsananin haƙuri da tsananin sadaukar da rayuwa ce ga Allah ba wani abu abin da ya mallaka ba har shi karan sa su kutum yana ba Allah ya rabu da duniya saboda ni saboda neman yarda Allah madaukakin sarki wannan kuma shi ya jawo darajar waɗannan mutane guda biyu da darajar kakanninsu masu bi musu ala kulli halin wannan gaba shi ta muke to mallan al'ada ta irin shi ibn qayyim al-jawziya ya kasance yana kakka mana ita an kashe okay to ya kasance a irin wannan al'ada ko ko ya kasance a irin wannan yanayin a ko ko in ce irin wannan kaga an rikita ni ma a irin eh, wannan daraja da annabi ibrahim alayhi salam ya sama ko ko irin wannan sadaukar da kai da yayi da kuma annabi Isma'ila sai sun ka jawo daraja ga zuriyarsa abin da ke so in ce Imam Ibn Qayyim al-Jawziya a kokarin ya kawo wannan daraja ta annabi Ibrahimu a al'ada sai sai tsaya shi raddin wani abu wanda an na kuskure anan a irin ka'ida ce da duk yazo kan wani abu kan wata aya ko wani hadisi ko wata magana in yayi tafsilin ta fassara ta to bai wucewa muddin akwai wani kura a ciki ko akwai wani matsala a ciki sai ya kakkaɓe hanyar sai ya koma gyarawa ya koma yi ma saiti kan da a wuce don ka a wuce a babba da kura to a wannan gabar yahudawa sun malkata tarihi ko mu ce mi ko mu ce duk waɗanda yahudawa da nasara gaba ɗaya ko mu ce ahlul kitabi sun karkatar da wannan tarihi saboda ni saboda su kila falala ko wannan daraja ta koma gare su asalin da yake ga asali ga zuriya suna fitowa ta layin ishaqa alaihi salam wanda shi ma dan annabi ibrahima ne to sai wannan labari na cewa an ce annabi ibrahima yanke ɗansa sai suka mai da shi ga annabi ishaqa alaihi salam saboda ni saboda wannan darajar da wannan ɗaukakar ta zamo ta wajen kakannin kakansu ta annabi annabi ishaqa alaihi salam saboda ni suna hasa da manzo sallallahu alaihi wasallam kan haka abin da yake asali nan ya hito waje ne za su yi kokarin su malkasa tarihi a fahimci wannan to wannan kuma cikin rashin sa'a hatta da musulmi sun riƙe wannan fahimtar kai ba ma musulmi ba har mafifita daga cikin musulmi malamai sun riƙe wannan fahimtar har suna ikirari da haka nan kai wuce nan ka ce har malaman tafsiri da yawa sun yi azarbaɗi ko sun yi santsi a wannan gabat so da yawa yawan ka zo wajen kissat yanka annabi isma'il yanka wannan da aka ce annabi ibrahim yanka ɗansa suna maida wanda an ka yanka suna ambaton ishaqa alaihi salamu a wani lokaci su kitsa labari wanda tsakanin ga abin da ya gudana da annabi Ibrahim da matarsa sarra wadda ita ce ita ce ma ita ce uwar annabi ishaq alaihi salam wannan zaka samu a cikin lata a cikin littattafan tafsiri birjit mabsus ga sunan namu na nan gida da na wasu wurare sai can kuma sai ka ji an ce wakila kaza wakila kaza ala halin kan wannan gaban malam ka kokarin ya yi ka kokarin ya ce muna ba gaskiya bane hakikatan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad daya na ko ko yana daya daga cikin kakanninsa shine annabi isma'il annabi isma'ila kuma shine nafsi za mu kai ya zama nafsi ma ba ma zahirul ayati ba nafsul aya annabi isma'il alaihi ta yi nuni sannan dukkanin hadisai kan annabi isma'ila suka yi nuni amma kuma a siyaki a tsari na labari kan annabi Isma'ila yake a fahimta ta daidai kan annabi Isma'ila take wannan daraja za ta koma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ga wasu daga cikin banu Isra'ila ban fahimci wannan yace akwai huska wajahi 20 wanda akan wannan mas'alar to kan haka mala ya ci gaba da tahiya sai yace mi to inda zamu tashi insha Allah a yace wa ammal qawlu mu dan kuma baya kadan sai mala ya tahidan nan وأما القول بأن الله بأنه إسحاق فباطل بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قيم الجوزية رحمه الله وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنفس كتابهم فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذهب أن يذبح ابنه ذكره وفي لفظه وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو ذكر أولاده والذي هو, هو بكر أولاده والذي غر أصحاب والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله لأنها تناقض قوله اذبح ذكرك ووحيدك ولكن اليهود حسدت بني إسرائيل على حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقه إليهم ويحتازوه لأنفسهم دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وأما القول بأنه استحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقا عن أهل الكتاب ما أنه باطل بنص كتابهم ما لن يتشي إنجيش ابن القيم وأما القول أما ذا ميتشي ووي بأنه استحاق shi wannan da an kai aka ce annabi Allah annabi Ibrahim ya yanka ɗansa wai wannan ɗan cewa haka na fa wannan batattan magana ce bi aksara min na wajaha akwai huska fiye da ishirin wanda ka nuna wannan magana kuskure ce ko ƙarya ce inji ibn qayyim ce wa sami'tu shaykhal islami ibn taymiya naji shaykhul islam ibn taymiya qaddasa Allahu ruhahu Allah ka tsarkaka rayuwarsa ya ƙul yana cewa hazal ƙaulu wannan zance na cewa wai isi haka na ba Ismaila ba innama huwa mutalakkan an cafko shi ne cafkowa na aka yi an ahalul kitabi ga ahalul kitabi ko da ka ji wani malamin tafsiri ko wani malamin tarihi ya ambata haka na musulunci to wannan ya samo yana inda ya samu matsala ya samo shi na daga yahudawa ma annahu tare da cewa shi wannan ƙauli ko su ka faɗin sa su ma sun faɗa yana tare da cewa wannan ƙauli batilun bi nafsi kitabihim kuskure ne ko Ɓataccen ƙauli na nafsin littafin su a taura da injila ita ta karisar da haka fa inna fihi dun ku a cikin nafsin a taura ga wada yake inna allah amara ibrahima an yadbaha ibnahu bakarahu wanda haka lafsin yake wa fi lafzin a wani lafazi kuma wahidahu ni afana inna Allah hakika Allah amara Ibrahima ya umarci annabi Ibrahim an yazbaha ya yanke ibinahu ɗansa to wannan mun sai yana hada kowa ko da dan harko da dan biyu da dan uku da kowane da dan waccan da dan waccan duk dan sana ko to sai ya kara da bikirahu na harko gare don kalimar bikiru yana da ma'anoni da dama bikiru a luga yana nuna khilafu sayyibi akasin sayyib ko as-sayyibu as-sayyibu abinda aka nuhi wanda ya taba aure ko eh la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalathin sai yace mi as-sayyibu zani as-sayyib kenan hadisi ya tabbata al-bikru bil bikri haddu jaldu mi'a wa taghribu in an ka samu mara wanda bai taba aure ba bikiru kenan suka yi zina da wata wadda bata taba aure ba a yi musu bulala ɗari a ɗaure su shekara ɗaya ko jaldu mi'a wa taghribu amin manzo Allah ya ce al bikiru bil bikiri yace wasayibu bisayibu arrajamu sayyib kenan wato wanda ya taba aure to wannan luga ta farko kenan luga ta biyu an ka ce albikiru bikiru wancan ya zo suna abin aka nuni da suna in ya zan babu wani abu da ya gabata shi ya zan matsayyaci albikiru bil bikiri sifa ta biyu idan kalimar bikiru ta zo sifa sai da an ka faɗi wani abu sannan an ka ambata ta an fahimci wannan kamar ka ce waladun bikirun ko waladuka bikirun ko mauludun bikirun to da duk ya kasance kalimar bikiru ta biyo bayan wani mauludun ko waladun to ita sifaci ce kuma ma'anarta a wurin wanda yanka ce mauludun bikirun ana nuhin ɗan da ga uwa te ga uba ne duka shi an na farko shi an ga larabci shi an luga ta kware ga larabci da duk kace waladun bikirun in kace haza waladi ko hada ibni kana da abna'u da yawa ko auladu da yawa in kace ulai auladi wa hada huwa bikirun huwa bikiruhum kana nuhin shi mun ka fara samu daga waje na har wajen uwa tai an fahimci wannan to a nassin nassin at-taura inna allaha amara ibrahima an yazbaha ibnahu bakarahu ya yanki ɗansa ɗansa da shi a farko ga rai kuma shi a farko ga shi a farko ga matatai to ko duka duk duniya kita ahalul kitabi yahudawan da nasara din da musulmi din da kowa da kowa sun yarda cewa annabi isma'ila shi a farkon samu kan ma samu ne yasa saratu ita matar annabi ibrahim din ta dan ji ciyo kishiyan motso ko ba haka ba saboda ya za a yi a ce hajaru mun san hajaru ya za a ce hajaru ta zo bayanta a ƙarama gare ta a wasu ƙaululluka ma saɗakata ba mata ba wasu ƙaunulluka ku sani yau wannan duk labarai an yi ta ba da shi to saɗakata ba mata ba amma ta zo jiya jiya eh ta samu ta ta haihu da annabi ibrahimu kun san wada al'amari yake idan miji yayi shekara wa shekaru yana bi da yana bi da bai samu ba ya zama da mata ta har ya gaji har duk duka dai abubuwan dai sun zan yanzu dai ba wani abu na ba illa dai hankuri ina kai da ita ko ba haka ba aka ba shi shawara ya karo ya karo wata amarya yana karo ran da an kashe kare sai ta haihu kai imajinin ya da za a samu cikin gida tsakanin amaryan nan da uwar gida ko ba haka ba shi ma mijin in dai bai wa siyasa ta zama ba sai an samu matsala da shi ko ba haka ba sai ya saka mu waccan ita uwar gidan sai ya saka mata kalmomin da kila ma in ba annabi ya ridda yace shekarar kina baki samu koyi ba ko ba haka ba kamar ita ka ba kanta ko yawa to kaga haka al'amarin yake to saboda haka ai shi na ya kawo wannan zahin da ita Saratu ta jiya har yanzu don Allah ya ya ya ya ya magance matsalar sannan kuma don irin darajar da aka saratu a wajen Allah irin eh, kasancewar ta mai da'a ga Allah da kuma rigingimun da duk an ka samu da da'awa duk wahalar da Ibrahim alayhi salam ya samu ga da'awa tare da ita an ka sha wahala saboda haka bai kamata a yi mata da wannan sakayyar ba ana bakanta mata rai kullun kasan ita ko rabu da a ce wata ta ta samu da ko kullun za ta kama tawaye ne tana waɗanda wasu manganu ko ba haka ba eh, eh saboda ta bata mu wannan kan haka Allah ya umurci annabi annabi Ibrahim saboda kuma da wani niyya da wata ajanda da Allah ya ajiye kafin ya haka nan yace annabi Ibrahim ya dauki ita Hajaru da danta Isma'il ya kai su can wancan daji biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram ko ba haka ba to a lokacin nan to da Allah inda Saratu tana da tana jin wani zafi kaga ba ta zafi saboda haka annabi Ibrahimu ɗa ne na farko kuma ɗan da ya fara samu Isma'il duk duniya ta san da haka sannan kuma ɗan da ya fara samu duk duniya ta yarda cewa gawa wa ya samai ga hajaru ba gawa ba ba ga saratu ba kan haka cewar da an kai ka yanke ɗanka ɗanka kuma wannan da shi an na farko gare ka shi an na farko ga matakka to da Allah hakikatan ga wani ya komawa ga Isma'il alayhi salam ko dalilin na farko mu rike mu gani to haka yake yace a taura a nasi na Attaura taura haka yake ehin sai ce wa fi lafzin ga wannan cewa yayi wahiduhu inna Allah amara Ibrahima an yazbaha wahidahu bakarahu yanki wa ibnahu wahidahu afwan ibnahu wahidahu yanki ɗansa ɗansa tilo guda da aggare to da a ce bikirahu da a ce wahidahu duk tilo bai da wani bai taɓa wani ba sai shi ko ba haka ba to kaga yana koma gawa yana koma ga annabi Isma'il alayhi salamu ashe yahuda abin da suka yayatawa na cewa ishaqa na nassin littafin su ma ya karshe da magana a fahimci wannan sai yace ni sai yace wala yashukku ahlul kitabi duk ahlul kitabi yahuda da nasara din su ma'al muslimi tare da musulmi dukan su ba mai shakkun anna isma'ila annabi isma'ila alayhi salamu huwa bikiru auladihi shi ya dan harko daga cikin diyanai shi ya fara samu shi mata ce ta fara samu hajaru ba mai shakkun haka duk sun yarda an gane wallazi gharra ashaba hadha alqawli abin da ya rudi masu wannan zance su ce isi haka ne anna fit tawrati allati bi aydihim at-taurat da sun suka wa kwaskwari ma wadda aga su a yanzu ita ma wadda ba a taba ba dun wadda ba a taba wadda wadda an ka taba ne ka so in ce dun wadda abba a taba ba nassin yana nan har haka hawa da wancan yake har na jiya ina da attaurata ta larabci haka take sai da ma ni duba ta kamar yanzu da kitabul muqaddas din kitab holy book ko to sai naga ba bukata ba bukata a hakan haka nan amma shi ma na larabcin da yake aka rubuta shi a Vatican suka yi shi na larabcin na ainihin shi ma wanda yake wanda Ibn Qayyim Kahwa'i haka kalmar take eh inna Allah amara Ibrahim an baha ibnahu bakarahu haka take eh sai dai a wasu wurare sai su canza amma da yake ba wuri guda aka maimaita wannan galima ba ba wuri guda ba to wani wuri can sai ka ga wanga canjin gashi nan yace abin da ya ruɗe su a cikin attaurar da aka hannunsu ta yanzu akwai wani abu shine mi shine ga wani lafazi da anka samu izbah ibnaka ishaqa sun ka canza ka yanki anwa Allah ce ma annabi Ibrahimu ka yanki ɗanka ishaqa sai sun ka cire wala daka bikiraka sai suka shahe sai suka sa sunan duk inda ma sun bashi ko da wala daka sun kace sai a tarihi ya tabbata an san Isma'ila na to sai suka karkawar nan suka sawa suka sa istihaqa yuharrif yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wannan kenan qala yace to wa hadhihi ziyada wannan karin ta karin istihaqa din eh minni min taharifihim yana cikin karkacewar da suka wa littafin su gyara ko ko barnar da suka wa littafin su li'annaha wa kadhibihim kuma ya cikin ƙaryar da suka wa cikin littafi in kana neman inda irayen kurakure suna da yawa birjit to wannan tana ciki an fahimta kenan ko ina jin kuna akwai wani program da yan sunna tv kai ko ana hira da wani malami wanda yake dan ina jin dan birnin kabi ne ko dan ina suna hira da shi kan tanaqubi wato cin karo da aka samu a attaura wanda kan nuna cewa lalle lalle a taura akwai hannun wasu cikin harkar ba magana Allah ta ita dai kadai ba akwai hannun wasu sanya ambata ce a wani a aya ta kaza wuri kaza an ce kaza sannan aya ta kaza an ce wuri kaza gashi an samu mi an samu karo cin karo wannan da ƙara tabbata ma cewa ashe dai a taurat lalle akwai hannun wasu ciki eh ana wannan program a sunna tv ala kulli halin yace li annaha abin da sa muka ce wannan gabat cewa mi cewa Allah madaukakin sarki ya umurci a annabi ibrahimu ya yanki ɗansa sai sun ka ƙara su yahudu su ce isi ya yace ƙarya na yace li annaha tunaqidu qawlahu saboda ta ci karo da zancen shi Allah a wancan wuri na farko inda yace inda ce izbaha bik raka wa wahidaka ka yanki ɗanka kuma ɗanka tilo guda da shi ne a gare ka an fahimci wannan sosai ko ɗanka kuma wanda shi ne tilo guda bikiro da mun ka fara faɗi a wajen annabi ibrahimu shine ɗa tilo guda gare wanda babu wani a wajen kuma matarsa ko kuma wanda yake tare da ita hajaru shine tilo guda wanda babu wani an fahimci wannan wanda magana ta ƙara ishaqa bata ci karo da waccan ba ta ci karo da ita shine malla yace wa ha bi annaha tunaqidu qawluhu izbah bikraka wa wahidaka an fahimci wannan sai ce walakinnal yahuda hasadat bani Isma'il sai da Yahudawa sun yi hasada ga banu Isma'il sun yi hasada ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya hito ta wannan layin ko suna son mi suna son su mai da wannan falalar ga Ishaqa saboda suna cikin zuriyar Annabi Ishaqa alaihi salam yace hasadat bani Isra'il ala hada sharaf a wannan darajar mun fahimci inda malam yake kenan ko son da yake ce muna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan daraja na a gidajen uwaye da kakanni ka bi ka bi ka bi ka bi har zuwa tushe har Isma'il alayhi salamu darajar nan tana nan biye da shi har Isma'il ya samu wannan daraja ta kaunuhu dhabihar rahman to sai tsaya na mai da radi kan wannan kaulin an fahimci wannan sai ce ni sai ce wa ahabbu sun so an yakuna lahum wa an an yakuna lahum wannan sharh da ya kasance gare su wa an yasuquhu su gargada wannan daraja daga saƙa su ku ko su gargada wannan daraja ilahin zuwa gare su na cewa annabi a istihaka shi aka ce a yanki waya ya hata zuhu su yi hauzi ne su mai da shi bangare su ne na ga kawunan su dunal arabi ba laraba ba saboda kawai wannan daraja ta koma ga laraba karshe karshe ta koma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aballah amma Allah yaki illa an ya illa an yaj'ala fadlahu li ahlihi Allah yaki face ya sanya falala ga masu ita fadalahu ya sanya falala te li ahalihi ga masu falalat hi dan yaudu ila al ba li ahli Allah ba li ahalihi ay li ahli al saboda Allah ba zalimi na ba kuma daga cikin adalci ka sanya abu wurin da yake zalunci na ka sanya abu ba inda yake ba an fahimci wannan ga wani dalili na gaba wa kaifa yasuqu an yuqal inna adh-dhabiha ishaq والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسل إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه وكذلك حكى كما الأمر يكي هر ينزو yace wa kaifa sugu ta yaya zai yu ya sugu wa kaifa sugu ta yaya zai yu an yi a ce inna zabiha wannan da Allah madaukakin sarki ya ba da umarni a yanki ishaq ishaq ne ya zai yu wallahu ta'ala ga shi Allah madaukakin sarki kad bashara umma ishaqa yawa ita uwar ishaqa sarra bintu haran kamar da suka cewa ya yi mata bushara bihi da cewa za a same shi za a samu istihaka sannan wabibnihi kuma zai girma hayya girma hayya haihu a samu mi ɗa na Yakubu. yakubu to kaga ai bai yiwa a ce a ce ni a ce ai ma bushara a cewa za ka samu ɗa kuma wannan ɗanka zai girma har ka dika ne sannan kuma a ce ka yanke shi yana yaro ba zai samu ba ce ni yace wannan bai zai samu ba yace faqala ta'ala Allah ke sarki yace anil mala'ika yana hikaito labarin da ya wakana tsakanin eh, mala'iku da annabi Ibrahim alayhi salamu innahum qalu li Ibrahim su cewa mala'iku sun shiga sun ce ma annabi Ibrahim lamma atahu bil bushra lokacin da suka zo mai da bushara wace bushara ta halaka mutane annabi Lutu Allah madaukin sarki yana cewa wala qad ja'at rusuluna Ibrahima bil bushra faqalu salaman qala salamun فما لبس عن جاء بعجل حنيز فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم فأوجس في لبسه خيفة قالوا لا تخف آية قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم إلى قوم لوط الله بدأ كثيرا كنا شاء ولقد جاءت رسلنا إبراهيم حقيقة من ظنموا ملعكو كنا سنزوما النبي إبراهيم سنزوما سمي بالبشرى da busharori da bushara bushara cewa za su wuce su halaka mutane annabi lutu wancan kisa da muka sani bil bushra suna zo mai annabi ibrahim alayhi salam ma labisa bai bata lokaci ba an ja'a bi ijil hani nan take ya walkata ya gida waccan suratul zariyati ta ce faraga ila ahli faja'a bi ijilin samin ko shi ku yace fa nan yace fa ma labisa an ja'a bi ijilin hanin mai mai mai maski mai kiba sannan kuma an yi mai gashi gashin natsatsin gashi na natsatsin gashi nan take sai ya zo musu da shi falamma ra'a aydiyahum da yaga hannayensu la tasilu ilaihi ba ta sun kicin abincin yaga ya kawo duk irin wannan kokari da aka ya nakirahum sai ya fara saunar su lalle waɗanga anya ya fara saunar yanzu kila waɗannan ma sun zo cutar da shi na bai kaza kaza kaza kaza kaza qalu la takhaf suka ce kwantar da hankalinka ba matsala inna ursilna ila qaumi lut an aiko mu zuwa wajen eh, mutane annabi lutu can zariyati lirusul alaihim hijaratan min sijil wancan can zariyati amma nan inna ursilna ila qaumi lut an aiko mu zuwa mutane annabi lutu wa imra'atuhu qa'ima alhali suna faɗa mai wannan bushara matarsa tana tsaye tana kusa da su fa dhahikat sai ta kyalkyace da dariya wannan shi an nassi ko ko shi an fassara ta hakika ga ga lafazin ayat fa dhahikat masu luga suna wasu suna cewa fa dhahikat sai ta yi haila da yake cikin sunayen haila akwai adduhu akwai alhaidu akwai addamsu akwai addamu akwai annafsu akwai addahiku akwai mi akwai mi ko guda goma din nan to amma wannan mutane hijaz na adda wannan luga na cewa addahiku tana zuwa da ma'anar alhaidu ko ba haka ba sannan mafi yawan masu tafsiri sun yi inkarin ta musamman in dai za a tafsiri tafsiri na asali musamman in za a tafsiri tafsiri na luga hasali ma wannan farra'u ya ce gaba ɗai shi bai taɓa sanin akwai luga abdahiku ma'ana alhairu ba saboda haka an kara ha kasiru duk da dai kuma zakara ha daga cikin su akwai imamu tsabari cikin hikaitowa ya hikaito wannan amma da bai farar da sai soke wannan magana ah, abu hayyana ya kawo shi shi ma soke wannan magana mai irabul qur'ani na annahas da irabul qur'ani na at-tibyan fi irabul qur'ani sun kawo ta shi ma soke wannan magana illa ce mafi fassara da tashi dalilai a luga da naqali da da aqal shine adhahiku anan mubattami mubatta shine wanda mun sani ma'rufu na dariya hasali ma yace duk kalmomin da sun kan sun qur'ani ga irin wannan na dariya na to daga su da wannan da an sani tawili da to kuma ba a tawili sai in mi sai in hakika ta gagara to kuma hakika ba ta gagara anan azzahiku cewa ta yi dariya akwai illa ko aibi ciki babu wata illa ko aibi ciki ba ta gagara a fassara azzahiku a ce dariya ba ko fa tabassama dhahikan min qawliha annabi sulaiman alayhi salam aka ga baka fassara shi wannan abu sai wannan ko shi da suka ittifakin cewa a bashi azzah sai ta yi dariya sai suka koma lalabe missa ta dariya to mai mai abu suka sadar akwai wani abubuwan ba sai an faɗe su ba don abin dariya na sukan su wannan kaulin an fahimta wannan kaulin ma abin ban dariya nan amma akwai abubuwa guda biyu da la'allar su sun kasata dariya na farko irin dariyar da mata kawa mijinta na wasa tsakanin su ta ga lokacin da mala'ikun sun taho ya ka musu abinci sun ka kici cewa yayi ko wannan dariyar <laughs> yar irin matar ta ta yi dariyar mijinta a waje-waje yin zolaya ko yawwa ko kuma mi ko wannan sai a ce wannan akwai ko kuma dariyar da ta yi jin ta yi cewa sun haɗa mai annabi ibrahim alaihi salam sun haɗa mai an aika su ƙauma luɗin za a halaka su ta ji daɗi wannan daɗin cewa za a halaka wasu maƙiya Allah za a halaka wasu kafirai wannan daɗin shi ya bata daɗi sai ta yi dariya wanda Abu Ja'far Sheikhu Sheikhul Mufassirin wanda muka at-Tabari ko eh at-Tabari wannan wannan fassara yaren jaya as-Sunni jazakallahu khairan at-Tabari as-Sunni wannan ita ce yaren jaya Allah saka da alkhairi ala kulli halin wa imra'atuhu qa'imatun fa sai ta kalkata da dariya fa basharnaha bi ishaqa a saurara lafazin ayat sai muka yi mata bushara da cewa za ta samu da ishaqa a wannan ayat da muke ciki fa bash fa basharna bi ishaqa amma a wata aya ta ni ayat safati wa basharnahu bi ishaqa shi annabi wa annabi ibrahimu wa basharnahu bi ishaqa anan fa basharnaha bi ishaqa sai muka yi mata wani abu malam sun ya hitar sai muka yi mata bushara za ta samu da ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqa za a samu yakubu ba na yi za ta yi ba shi ishaqan zai kai girma ne har ya haihu har ta ga jikanta bushara ta an kai mata kaga ai mata bushara nan tsadda hankalinta za ta yi tsawon rai ko ba haka ba dan ce za ka samu ɗaɗanka ɗanka sai kaga jika ne kasa akwai daɗi sannan a lokaci guda kuma kenan za ta ji natsuwar cewa za ta samu ɗa kai ta ji natsuwa za ta yi zuriya ko ba haka ba don wa min wara isi ko ba. an fahimci wannan kafin mu kai abin da malam sai kusan ya kokari ya hisa cikin wannan ayat kaga ai mata bushara da za ta samu ɗa ɗan zai haihu ko to kaga don an ce mata gobe a ce ta yanke ɗanta ta san wasa ta akai ta san ko an yanke shi bai yankuwa ko tun da alƙawalin Allah bai canzawa kenan jarabawa da aka sun ayi mata ba ta jarabtuwa tun da hankalin ta kwance ko an ce a sai a yanke shi bai yankuwa tun da Allah mata alƙawari kuma alƙawalin Allah bai tashi sannan wargina wasa ta wadda Allah ya tsalkaku da ita shi ce ya mata alƙawari za ta haihu ɗanta zai girma kuma ya haihu yannan ya ce an jima kaɗan ba an ta ya ce a yanke shi wasa ta wasa ta ya kai kun gane hausa wasa ta ya kai in yi haka shi ko Allah ya tsarka ku arin lagawi an fahimci haka kan haka dole a mai sai ga wanda ba a yi mai alƙawalin zai kai ba wanda kuma in an ce a yanke shi lalle kana yadda an ka ce a yanke shi kana yadda ana yankuwa ko ba haka ba to wanne ne shi za mu lalabi akan haka kamar mu kai inda malai ambata sai mu koma ga lafazin ayat sai ce fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba qara hamzatu wa abdullahi ibn amir sannan wa hiya riwayatu hafsi an asim suka cewa ba haka hamza ya karanta haka abdullahi ibn amir ya karanta haka hafsu da yake ba ta ba shi riwaya ta ko haka hafsu ya ruwato ga asim na cewa yaquba da fataha an fahimci wannan sosai wa qara al baqun saura waɗanda ba wadannan ba cikin qurra'u duk sun karanta wa min wara'i ishaqa yaqubu sun karanta yaqubu an fahimci wannan kan haka malaman arabiya da malaman tafsiri sun ta ringin bukan haka nan amma dai abinda muka san mu mai da hankali na farko duka kira'ai sun tabbata an yarda da wannan ko duka kira'an tabbatattuna babu shazun babu kure ciki wa min wara'i ishaqa yaquba wa min wara'i ishaqa yaqubu wa min wara ishaqa yaqubu duk da malam zai tahlili amma so nake in mun kawai sai mu ja mu wuce an gane wa min wara ishaqa yaqubu in kace yaqubu to ya dauka fuska biyu kenan tunda kai rafu ko dai ya zammi ko dai ya zan mubtada'un don saboda a ka'idar muftada'un da khabari ana ta jar jaruman majruri akan mubtada'i ko ba haka ana cewa fi dari zaidun fi ibrahimu sai zan fi harfu jarin dari majrurun sai a ce fi muhalla raf'in khabarun mubtada khabarun muqaddamun sai zan zaidu mubtada mu'akhkharun sai zan min wara ishaqa wurin nan fi muhalla raf'in khabarun muqaddamun sai yaqubu mubtada mu'akhkharun marfu'un an fahimci wannan fa basharnaha bi ishaqa sai muka yi mata bushara da annabi ishaqa wa min wara ishaqa yaqubu bayan ishaqu akwai yaqubu shikenan magana mustaqillan bi nafsiha ko kuma ya zama ya zama kauli na biyu har yanzu in ya zama rafu yi mi a yi a yi abin da aka ce ma ba ziyada ba ni suka ce mai takadiri masu arabiya suka ce mai takadiri suna ce mai takadiri ba ziyada ba duk da dai cewa ibnu mabwa az-zahiri da sauransu sun hana takadiri a cikin abin nan a cikin alqur'ani sun ce babu takadiri don kara ma Allah na wata kalma da bai ambata ba amma abin da suka abin da aka ce a nan wa min wara sai aka ce fa basharnaha bi ishaqa tsayanan wa min wara ishaqa ya hadusu ya aqubu yaqubu zai faru bayan isi su ya yaqubu zai faru za a yaqubu ya hadusu sai ya zanni sai ya zan fi'ilina yaqubu sai ya zan fa'ilina amma fi'ili sai ya zan lazimun ya hadusu ai ma'ana ya kunu an gane wannan ko wannan a kula sosai abin da nika son mu dan tarihi saboda gaba aqida ta shiga cikin harkar aqida har yan bid'a sun shiga an an yi surkulle cikin harkar sai in mu fara gane wujiha inda abin yayi ba to sai ai amfani da ƙarya arbiya sai a soke aqida kila fahimci wannan wannan in ka zo da rafu kenan wajaha ne ko in ko ka zo da nasbu a nasbu sai a ce wa min wara ishaqa ya aquba ya aquba da fataha ko da fataha anan da kisa'i a cikin masu tahiya da fataha din suke da da kisa'i da mutanen kufa gaba daya ko ko mafi jullu nahau nahau masu nahau kufawa sun ce akan cewa min wara ishaqa yaquba suka ce ya yaquba dinnan adafi na kan ishaqa na farko fa basharnaha bi ishaqa wa yaquba min wara ishaqa an gane da eh, haifan baɗin fa basharnaha bi ishaqa wa yaquba shi ko yaquba min wara ishaqa zai zo amma basharnaha bi ishaqa wa yaquba an gane Ehin wannan duk da zama ne akwai rauni ga wannan li'irabi za mu ambata shi amma mahi yawa sun tafi da shi dun ya yi sauki na biyu shi da bai da farra'u sun ka ga wannan wa min wara ishaqa yaquba sun ka ce yaquba din nan ta kadiri za a yi ai wa min wara ishaqa wa habna lahu yaquba wa habna fi'lun wa fa'ilun sai zai yaquma fulun bihi ko an gane wannan Mm, to abinda an cikin kura wancan kaulin kisa'i duk da zai a kawo shi kaulin kisa'i na cewa mi na cewa a ce yaquba madufun na akan ishaqa na farko ya shiga wa min wara ishaqa ta shiga tsakani ta shiga tsakani an ce fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa ta shiga tsakani sannan an ka ce yaquba sai sun ka ce an hana ka ce marartu bi zaidin amsal awwala wa amsi amri marartu bi zaidin ko amsal awwal wa amsi amri kace marartu bi zaidin wa amri to amma kana son kace yaushe ka da zaidu shekaran jiya yaushe ka da amru jiya to sai ka sa shekaran jiya da jira tsakanin matsufu da adabi sun kace bai kamata ba sai an maimaita ni sai an maimaita hafu jarra kakkumanta shi mun ka karanto ya ayyuhan har nabi ko ku har rasul hasbukallahu wa man ittaba'aka min mu'minina hasbukallahu wal mu'minuna ko hasbukallahu anta ma'al mu'minina anta ko ku hasbukallahu wa hasbukal mu'minina ko hasbukallahu anta wa hasbul mu'minina mai wannan sai abu suka ce a fassara wadda aƙida ba ta shin karo da ita hasbuka Allahu wa hasbul mu'minina Allah ya ishe ka ya ishi mu'minai masu sun soki wanga kaida sai suka ce ba a cewa haka dun ba a majaruri ba a maimaita abin da ya mai jarra ba hasbuka Allahu wa manittaba'aka ba da ba manittaba'aka kanka hasbuka ba sai ba kun tuno da karatun ala kulli hal abin da muka san mu ce wannan qira'a biyu ce kuma cikin sa'a sai zan qira'ar da muka ɗauka nan ko ko hafsu da tafi yawa nan suna taya da nasba kuma kan nasba an kasa shubha ciki shi ya kamata mu yi karatun wannan ka'idar akan ni akan riwaya hafsu an asim ala kulli halin mu je mu gani abinda malan ka sun ya ce mu saurara sai ya ce ni fa mahalun abuna wanda baya yiwuwa korare na an yi bashira shi mata bishara bi annahu yakunu laha waladun cewa za ta samu da thumma ya amuru bi zafi sannan ya bada umuri a yanke shi yiwa wala raiba ba makawa anna yaquba alaihi salamu hakika annabi yaquba alaihi salamu dakhilun fil bishara ya shiga cikin bishara ko ba haka ba cikin bishara abinda an ka faɗa mata za ta samu ishaqa bayan ta samu ishaqa za ta samu yaqubu in ko ta samu ishaqa dai bushara farko ta samu da an yanke shi bushara sai ba samu samu ba shi ko Allah bai saba alƙawari yaqubu ya cikin bushara sai an samu kenan an fahimci wannan sai ce fatanawulul bisharati li ishaqa wa yaquba fil lafzi wahidu abinda ka hada bishara din ta hada ishaqa ta hada yaqubu lafazin gudana ba a raba su tare suka tahiya an fahimci wannan wa hadha zahirul kalami wa siyaqihi wannan shi zahirin magana kuma ai shi tsarin magana haka ta nuna cewa wanda an kai mata bishara da annabi ishaqa alaihi salamu to har annabi alaihi salamu ya shiga cikin bishara kuma tare suka tahiya kuma muddin an kai guda ba ai guda ba ba a cika mata bisharar ba to in ko haka na to bai kan bai bai karbuwa a hankali a ce a yanki dan wannan da shi asalin wancan wanda aka tahi an fahimci wannan abu na ga malam sai kila qila law kana al-amru kama zakartumuhu lakan يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق قيل لا يمنع الرفع لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول لأن البشارة قول مخصوص لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر وهي أول خبر سار صادق وقوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة بل حقيقة البشارة وهي الجملة الخبرية ما سوى أن تنقولي كما سنة سنسكا شبها كراتون قوانا رواية كوكو قوانا مزانتين مالا يتفى انقيل إذا عنك شيء law kana kama kama mu to mu ɗauka da al'amarin wa da kun kawai haka yake cewa Allah madaukakin sarki yawa matar Annabi Ibrahimu bishara da cewa za ta samu isi haka kuma bayansa a samu Yaqubu kuma da Yaqubun da haka duk bishara gudata kuma tare suka tahiya kuma ba a guda ba a yi guda ba dun dai an samu haka in dai ba a samu Yaqubu ta cika ba to haka da kun kace a ɗauya kenan lakana yaqubu majaruran atafan ala ishaqa to kuna nuhin kenan eh kun tahi da qira'ar da ka cewa kenan kalima yaqubu ta zo mai fataha ai mata adafi ga ishaqa ko eh fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba kun yi adafin yaquba akan ishaqa kenan mun yi mata bushara da ishaqa mun yi mata bushara da yaquba in an kai adafi wannan na farkon yabbe na biyu an gane ba fa kanat qira'atu sai qira'at ta kasance wa min wara'i ishaqa yaquba kenan wa yaqu wa yaqubu sai zan min wara'i ishaqa ko to haka akan qira'a ku tazzamo to ko ai akwai wata qira'a wadda ba haka take ba wadda kuma wannan qira'a in an karanta yaqubu da rafu tana canza ma'ana shine mi shine wa min wara'i ishaqa yaqubu sai kenan mi sai ya zan fabashar na ha bi ishaqa mun kai mata bushara da annabi ishaqa ko sai ya zan magana ta kare nan full stop sai a ce wa min wara ishaqa yaqubu ba ita aka wada ma ba ba bishara aka yi mata ba labari na aka basuwa kila an fahimta haka no haka na ya kwadi amma kun san wani abu aqida ta shiga ta yi tawilin ga aqida ta tsaya ku ji shi na malam ka sun ya warware wannan matsalar sai ce sai malam ce qila idan sun ka ce haka kila za a ce musu waɗanka cewa la yamna'ur rafu kai ko rafa an kawa yaqubu a ce yaqubu din wadan kace ai qira'a wa min wara'i isi haka yaqubu to ko haka an kace to bai hana la yamna'ur raf'u an yakuna yaquba mubasharan bihi ko rafa an ka an kasa bai hana yaqubu shi ma yana cikin bisharar da an kai ko rafa an kasa an fahimta saboda ni yace li annal bisharata duk abinda aka ce bishara ba bishara sai an ce ne ka dibo ne na ce albishirinka ka ce goro in ce ma kaza ma ka ta haihu ba shi bishara ba ami ab bishara bishara qaulun makhsusu wani zance na kayyadadde mai cin gashin kai ne kuma wahiya awwalu khabarin sarrin sadiqin in kana son kai definition mai ab bishara shine labarin da ka fara ji wanda ya fara faɗa ma labarin da ka ya fara tawa farkon labarin sifa ta ɗaya kenan na biyu ya zama sarin mai faranta rai na uku ya zama sadiƙin gaskiya abu na mun ka samu hudu kaka ce uku hudu na ɗaya ya zama labari khabarun na na biyu ya zan shi a farkon ji na uku ya zama mai faranta mara sannan na hudu ya zama gaskiya ko ba haka ba kaga kenan yanzu ko kana bisa hanya na ka hito ka ta matarka tana naƙuda ko ba haka ba sai an ka kana ka rikice ka yi bin kai mini ka ɗauke ta kakkai asibiti likita ya rubuta ma sai abubuwa sheka kemis ka sau ka sheka kemis ka ta ta hika dan jima awa ta za ta mini awa ɗaya ka dawo kana sai kana hunga hunga hunga za ka shiga cikin bakin asibiti sai ka ji mutane na tunan gana mata ta haihu ɗazu ko mutumin gana ɗazu ma ya kawo mata ce ita ta haihu yanzu ko sai faɗa kunninka sai wala ta haihu lahiya lau kuma ba faɗa ma sun su ka labarin su to ya kace mai saboda ni labari na mai horan tare shi a farkon wanda ka fara ji sannan kuma gaskiya na in ka ce ka iski yaron kaga ya zan gaskiya yanzu in ka ce gaba wani faɗa ma shi ya zan bishara kuma an faɗa ma ai an faɗa ma ya faranta mara an faɗa ma to in ya zan labarin harko mai faranta rai na gaskiya shi ad bishara to yanzu lokacin da an ka ce ai mata bushara da ishaqa yanzu doki shi an bushara fa basharnaha saratu ko ko wance yi ai miki bushara zaki samu da ishaqa kace shi an bushara ko to doki ana labari a aje wannan sai an ce ai bayan ishaqa in ya girma sai ya hida suna ne yakubu zai haihu ba da ita aka labari kuna tattauna ta jiya bai ya zanni ashe har mata bushara. shi malan kasan yace to waɗanda ka cewa riwaya rafu haka ta kanuni ba bishara ta an kai mata ba labari na akai ba bishara na ba shi na ce wacce musu ba shi bishara na ba wacce musu ai ba sai an ce fa bashirhum ba ko ba sai an ce ya bushura ba ko ba sai an ce wani taho ka ji albishirin ka ba ana labari labarin alheri game da kai farkon da ka fara ji mai daɗi mai faranta ne na gaskiya shi har bishara to kan haka haɗa mata cikin kunne ya zan bishara kuma ya zan alƙawali Allah sai ya cika mata shi an fahimci wannan wannan malam ya mai da raddi gawa ga nuhasu ya mai da raddi nawa ga ukuburi ya mai da raddi gawa ga dabari ba a hudu ba a cikin safati dabari ya wannan tun da walwala a safati ya mai suwa ga ishaka amma a hudu ya ce isma'ilu to kaga dunnan ya raji gare su ko abin da yasa ya dan shiga dan shi ma Abu Ja'far Imam Tabari abin ya dai mai walau qira'a wa min wara'i ishaqa yaqubu sai ce to in ya zan rifa haka ta fa laysa bil bisharati ba bisharata ba huwa khabarun kawai to shi na ibn qayyim al-jawziya warware mu cewa kai ko da labari na ko da ba ita an kawada mata ba ko da ba ita aka labari da ita ba in dai ta ji wanga ya zan bishara gare ta mun fahimci wannan da kyau sai ya ce ni sai ya ce wa qawlu ta'ala cewa da Allah ya wa min wara'i ishaqa yaqub musa don ma jumlatun mutadamminatun li hadhihi alquyud jumla ta da ta hada waɗannan abubuwa guda hudu ko labari na na farko mai faranta rai sannan ne kuma na gaskiya duk ta hada su kaga fa kana bisharatun ya zan bishara ai ko ehin bal ba ma haka ba haqiqatul bisharati hiya jumlatul khabariya kai haqiqanin ma bishara jumla khabariya ita haqiqanin bishara Ali labari a ce abu ya wakana ba shi ya ba a ce abu ya wakana shi a hakikanin bishara amma a luga malar ka hudu kamar ka ce shi ni ab bishara insha'iya ko kabariya ce hakikatan sha'iya ita ma tana zama bishara wani albishirinka na yi maholkin ba ta haihu maholki yi fa ko ba haka ba na yi maholkin koko matarka ta samu ciki to Allah da shi da wanda ya haɗu da kai matakka na da ciki wata tara ka kai ta asibiti ka zo kana zulumi ya ce ya ji labarin an haihu wai bashara khabaru khabariya ko insha'iya labarin labarin abin da ya wuce ko ko abin da za a yi miyami shiyami shiya bishara ko wannan labari na aka bata labari na ba ce an kai za a yi ba yace ai a yi labari a ce ai ma yaron nan bayan in ya girma labari na aka yi zai haɗa sunansa yaqubu to ya zama bushara an fahimci eh, philosophy din malam masha Allah sai ce ni sai ce walamma kana ولما كانت البشارة قولا كان موضع هذه الجملة نصبا نصبا على الحكاية بالقول كأن المعنى وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في, إثر في أثره لم لم يعقل منه إلا بشارته إلا بشارته بالأمرين جميعا هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة ثم يضعف الجر ثم يضعف الجر أمر آخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده أمر ولأن العاطفة يقوم مقام حرف جر حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور ina jin kun ji ya koma da mun faɗi haka cewa zadul ma'ad littahi na nasira amma a lokaci guda ya tabo hadisi ya tabo fiqhu ya tabo nahawu ya tabo sarfu ya tabo kaza ya tabo kaza amma ina ji wannan bayanin na riga na gabatar da shi wannan wajiha guda hudu suna da nasba da raf'u nasba tana da wuri biyu raf'u tana da wuri biyu to shi na ma ne ya ci gaba da cewa ne yace wa <coughs> yace walamma kanat a layin da ita bishara ta kasance kaulan zance to kana mawdi'u hadhihi jumlati nasba sai zan wurin da bagire wurin da jumla ga ta fada ita ce wa wa min wara ita haka yaquba sai zan nasbu amma ala hikayati bil qawl akan hikaya shine mi shine fa ha bi ishaqa wa qulna laha min wara'i ishaqa yaquba an fahimta haka nan to kauli kenan ashe kenan wa min wara'i ishaqa yaquba zai zan ya ya fada fi muhallil qawl haka malam kamihi yace ka annal ma'ana gashi nan ma'ana ta kasance wa qulna laha min wara'i ishaqa yaqubu to wal qa'ilu to shi ko mai magana in yace na ce mai zai samu kaza to shi wannan wanda yace nati idza qala idan yace bashartu fulanan bi qudumi akhihi wa thiqalihi min asarihi ko fi asarihi nawawa ne bushara cewa ni cewa dan uwa ne da zuriya da duke dan uwa ne thiqal da iya da yan uwa ne da dukiya ta duk za dawo kila a ce wani dan wanka na ya tafi ya shekara 20 30 sai an kace ce ai na gamu nake nace ai wata ranar da nace ai na ga dan uwanka nan kaza kaza kaza kaza kaza ai ya ce me yana nan tai na magane yayi jigilan mota da shi da dukiya tai da duk iyaya ne yau ya Allah ba shi da goma sha kaza suna nan tai tare to idan nace ma haka ce ma ni zai zo da zuriya tai da iyalai ko haka ni ma ni fada ma to lam yuqal minhu ba mai iya fahimta daga wanga mai magana illa ni illa bi bisharati ba mai iya fahimta daga bishara tai daga magana ta illa bisharatihi bil amrayn jami'an cewa yana bada bishara abu biyu na gaba daya abu biyu na yake bada bisharar su shine mi shine na farko na farko cewa wanan zai zo na biyun cewa zai zo da dukiya sai haka yace musu gaba da yace mi yace to hadha mimman la yastaribu zu fahamin fihi albatta wannan shine abin da duk mai fahimta ta larabci ko fahimtar magana bai samun raibu bai samun kokonto ciki kwata kwata yace mi yace lam lam yad'ufu aljarru thumma yud'ifu aljarra qawlun akhar yace sannan wagga magana da kun ce wa min wara'i ishaqa yaqubu tana nuna babu shara ba idan an kamai sai wa min wara haka ya aquba shi ya shi kai ne kawai ka zama bishara ai ma in haka na ai ma waccan tajarra ta fata da an ka ce wa min wara haka ya aquba sannan cikinta a ce kauli ɗaya daga cikinta ya aquba adafi na ga haka ai ma an ka bi wannan fassara ai ma ba ifiya ce ita kun ka yadda cewa ta zama bishara ta zama adafin isaka adafin yaqub aka haka ko ita masu arjiya sun ka yadda ita zahiri ko to ma ita ma an kai da ita ai da'ifiya ce ma yudhi'iful jarra qawlun akhar akwai wani kauli da ka da'afa cewa in ka ce yaquba ba maɗufi na akan haka kuma maɗufi akan majaruri shi ma majaruri na tunda ishaqa majruna bil ba'i fa basharna ha bi haka to yaqubu ya zama majaruri to wannan kaulin ma in kuka dauki haka yana da rauni dan don gashi nan sai ce mi wa huwa huwa qawlika shine raunin ka a larabci in kace marartu bi zaid wa min ba'dihi amri in kace haka malama arabiya suna cewa wai da'ifi na an gane marartu bi zaid wa min ba'dihi amri sai suka ce tunda ba'dihi min ba'dihi ta shiga tsakani to ba a cewa amri sai dai ka ce marartu bi zaid wa min ba'dihi amrun an fahimta in ko kana son ka sa amrin ya zama dufi akan zaidin sai ka ce marartu bi zaidin wa amrin ba'dahu haka sun ka ce ana cewa ko amma tsayawa in tambaye ku shin wai masu waka cewa haka su sun ka tashi yaushe an kai masu lahau shi in za a ka'ida ta yare ba masu yaren aka biya aka biya ba ba ana kawo ka'idar doka a ce yanzu wai luga ta ko ko larabci ya halatta akan haka saboda wa suka ji wai saboda Ibn Qais ya ce kaza sai a jawo baiti saboda Labiri ya ce kaza saboda Antara ya ce kaza saboda kaza ya ce kaza ba amma akwai jumalun wadanke ba'ifa fa sosai amma ba su na hau da mahausarar suka yi ruwa suka yi tsaki suka ce jaza don ɗaya samun wani bajahil ya faɗi haka nan saboda ba su halatta mana ita mu zanka cewa ya halatta saboda akwai waɗannan asali sun yi hamsin cikin Qur'ani me yasa kina fahimci wannan wannan ya cikin kaulin da muka kawo hasbukallahu wa man taba'aka minal mu'minin kuma mu yi darasa akai ne rauni na ko kuma rashin gaskiya ce a ce ni a ce ba a adafi sai illa bi i'adatil khafidi wannan nahon ba muttafaqun alaihi na ba a fahimta sosai wannan nahawa basarawa na masu zaƙewa waɗanda cikinsu suna da a bidi'anci na aƙida a fahimta akwai bidi'anci na aƙida akwai jahamiyawa ciki da kwanzan shi na lugana na hau yare na kowa ya bada contribution na ciki ko su jurjani ba ash'ari na eh, mai balaga ko ba haka ba ba ash'ari na ash'ariya da sauransu da irin waɗannan kaza kaza kaza kaza ko sanan da irin su waihi da irin su farrao dinnan da su irin ibnu jinni ibnu jinni mu'tazilina ibnu jinni mu'tazilina da sauran duk waɗanda aka samu waɗannan aqwal da su a zo a yi ta rigima ibnu nadimi tuhuma ta aka shi'ina ko ba haka ba mai al'aghani shi'ina saboda haka a bazzakewa a ce a ta kawo ka'idodi sunawa sun ka kan cewa la yustashhadu bil ahadisi ba a istishhadi wai da hadisi wayan kana kokarin tabbatar da ka'ida ta arbiya ta nahau ko ta sarfo ba a istishhadi da hadisi kawai hujjar su guda wai saboda ni saboda ta ma ma hujjata ba shubha ba hujja ba wai ana ruwaitu hadisi bil ma'ana eh akwai wannan magana ai mun sani ko ana ruwaitu hadisi bil ma'ana to tsaya suwa karo hadisi bil ma'ana kaddara din kaddadin duk da ba a yadda ba duka ko amma jadalan ce ka yadda ko ba haka ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam misali sun ka fahimci wani abu ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ku yace wani abu sai suka hikaito muna wannan da nasu larabci to larabcin sahabbai na abbas larabci ba sahabban na abbas larabci ba tunda sun rato bai ma'ana ba a yi shari nasu amma ana istishhadi da maganar ibnu qaisi da antara ban sani ba ko mun fahimta ko ko tabi'ina da tabi'u tabi'ina sannan ana magana cewa amanar ilmiya wakai malaman hadisi amanar ilmiya to in ya zan bajahile wanda bai ma da addini kai kahiri an yadda ya ruwaito ya ruwaito larabci ko ya ruwaito waka ai hujja da ita cikin mawaka babu ma kahire ciki ba mana jahiliya ba zaman musulunci da shigo babu babu nasara duk akwai nasara ciki ko ba haka ba babu kahire ciki duk akwai su babu shi'awa cikin su duk akwai su babu kaza cikin su amma wai ya halatta duk ai hujja da maganganun su ko amma ba a hujja da hadisi saboda malaman hadisi yaruna bil ma'ana wannan fikira wannan wannan magana ba kakkakku ta ba addini ta ba duk da dai mafi yawan masu larabci suna yawo da ita haka kai mafi yawan kusan kada ya kunu ittifaqan tsakanin su la yahtaju bil ahadisi wajen wajen tabbatar da kaida abinda muka sun mu ce idan alqur'ani ya zo da wani uslubi to alqur'ani ya isa ya zan ai kwaikwayo da shi ya isa yanzu a yi kwaikwayo da shi a addini da luga bai kamata a ce a soki wannan kira'a ba abinka daban mamaki sai a karanta wannan kira'a ce ba'ifa ce kuma ga ta tana cikin mutawatira wadda kuma daga cikin haddu tawaturi ka'idar tawaturi abin sai ya zama karɓaɓɓe kuma mai sanadi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila fahimci wannan saboda haka cewa wannan ka'ida ba ta yiwa a larabci tana yiwa sannan ba don ɗai ta zo cikin Qur'an ka ce a shi hujja ce a lassance ma akwai cikin da luga da sun ka halatta ta kina fahimci wannan so da yawa hatta da masu nahu misali kamar yadda suka cewa a cikin masu balaga ko idan ana cewa ta eh, du'ufu ta'alifi ko su ce abinda du'ufu ta'alifi shine su ce zamiri ya gabaci mi ya gabaci mai shi ko ba haka ba zamiri ya gabaci mai shi kace darab darabtuhu zaidan sun kace ba a cewa haka ko amma gashi irin wannan uslubi ya haito da yawa cikin alkur'ani. ko amma sun kan yi suka lalata duk suka suka ga wannan mhm amma gashi ya haito cikin ko cikin nan so ta Yusuf ya haito ko fa asarraha Yusufu ehim eh, ya gaba ehim eh, qala anti sharrun makana ai shi fa shi na fa asarraha da yin tana gabata kila an fahimta saboda haka irin waɗannan hayaki cikin arbiya ya zo a ci karo da usulubin qur'ani ko a soke qur'ani a yi taka takatsantsan da shi amma dole na mu karanci arabiya don mu magance wannan an fahimci wannan sai malam ya ce sai malam ya ce marartu bi zaidin wa min ba'di amrin suka ce siyaki na ko tarkibi na wanda yake da'ifun dun mi a hujjar su wali anna al-atifa yaqumu maqama harfin harfin jarri sun ce saboda shi atifi din nan yana tsama matsayin harfin jarri shine ni shine marartu bi zaidin wa amrin ko ni atif wawun ko to shi ko kaida wawun sai suka ce fala yasulu bainahu wa bainal majruri ka'ida kuma tunda shi wawun matsayin harfin jarri yake ko to ga ka'ida ba a raba jarun wa majrurun ba ka cewa marartu bi amsi zaidin kana son ka ce marartu bi zaidin amsi sai ka sa bi sai ka raba tsakanin mai majaruri din sai ka sa wani abu ba a ce haka ko sai suka ce to haka ba a cewa marartu bi ishaqa sai a ce wa sai a sa wani abu sannan ai adatin yaquba akan ishaqa ba haka nan to kuma an yi eh to kuma an yi kage kenan in ma ka ce ya halatta ko ka ce baka san wanda yake ba an fahimci wannan eh eh sai ce mi yace kamala la yafsulu baina harful jar wal majruri ina jin lokaci ya dan kure min ko ba haka ba a duk da gaba ta sai kure ala tana alakance da wannan amma ina ce wuce lokaci zai kure insha Allah sannan kuma gashi muna da babban bako muna da Sheikh Jabir Sani mai hula Allah ya sa ya abin nan ba ya halarta wannan majalisi namu sannan kamun wannan <clears throat> a jiya magana ne fara ta game da littafin manhum shi'a al isna'a shari'a ko a shekaran jiya na ba da sanarwar cewa wani littafi na da kyau mutane su karanta su dai muzakara game da shi sannan kuma a ji aka aiko ruwan shi malam mansur aka ce ya ba su a ba a dan tallata mutane wannan littafi mawqifu shi'ati al-imamiyya al-ithna ashariya min as-sufiyya wato wannan kudan ai hankuri kudan ba da minti biyu dan wata magana game da wannan a sai haga duk gima da muka yi nan ko ba ma nan Najeriya ba kusan a mafi yawan faɗi na duniya saboda rashin fahimtar waɗannan da aka ce masu fayi urku sufiya ko a nan ƙasar tamu kamar mu ce tijjaniya ko ƙadiriya ko da wasu haka sai ga dukkan su sun yi shiri da ƴan shi'a he da mu ko sun yi shiri da ƴan shi'a he mu sun yi yadda da ƴan shi'a he mu kai karara akwai wanda ya ce gwamma yan shiya da yan izala so dubu so dubu ya ce wai gwamma yan shiya da yan izala kai akwai malamin da ya ce yau dan dan izala ya hito takara dan shiya ya hito takara dan shiya zai zabi don dan shiya ya yadda musulmi na amma dan izala bai yadda musulmi na ba ko ba haka ba a nan sakkwato da yan izala da yan shiya ka gamin gambiza wajen yakin wa wajen yakin Ahalis sunna suna da abubuwa da yawa waɗanda ka tara sorry da yan da yan shi'a da yan da yan sufaye ko da yan shi'a da yan sufaye suna haɗin gambiza wajen yakin mi a halin sunna shi ne ka fahimce sun suna da occasions da yawa ko ko activities da yawa da suka haɗuwa dukan su mi dukan su haushin sunna ko ba haka ba yau yan yan yan tijjaniyar sakkwato in ka kasa su kashi uku in baka ce biyu ba to kana cewa ɗaya daga cikin su shi'awa na shi'a na ko su masu wa'azi ran nan ya harciya kun gane ku kun ka fara kawo mana matsala to ku sani wancan wallahi shi'a na sai suka ce to shi'a ni aka ni aka shi'a ni aka aka shi'a su shi'a suka suna biya ta saboda ni saboda a samu karhi a yi hada da waɗanga da an kace yan zala na ko ba haka ba kuma in ka samu a wadda sakkwato take a Zariya haka nan a kano haka nan a ina haka nan a wajen najeriya haka nan duka sai ka ga mafi yawa yan shi'a suna alliance da mi da sufaye ko sufaye suna haɗin baki da haɗin gwiwa da mi da shi'awa wajen yakin halin sunna to yau za mu ɗan sassafto mu ɗan wani kira ga su sufaye ko ba haka ba ko ko su yan ɗarika sawa'un tijjaniya haka yi ko ƙaririya haka ko wani abu haka yi wanda aka ce ma ɗarika duk abin da haka ko sufanci ko sufi kabbakanka da wallahi da sai da muka ma kabaru can kabaru shi'at ka komo cikin ahalus sunna ko da sunan ka zaka rike amma ka zaka yarda da cewa ahlus sunna sune ƴan uwanka sune kun kai kusa saboda ni saboda shi a wanda haka ganin cewa kana haɗin gwiwa da su tun harko tun asali su ba musulmi sun ka ɗauke ka ba kahiri sun ka ɗauke ka zindiki sun ka ɗauke ka tun asali kai sufi kai ɗan tijjaniya ko kai ɗan ƙadiriya ɗan shi'a kahiri ya ɗauke ka murtad ya ɗauke ka zindiki ya ɗauke ka kuma ba ku da alaka da shi ko kusa ko kaɗan duk tsaurin da haka ji duk ruwan bama ban mai da kaji ahlus sunna na yama to wallahi sauki gare ki bisa ga dan shi'a bi an ka lallaba an ka lallaba wani lokaci ahlus sunna bai kai kauta ko ba haka ba in dai ba kai kakkanka ba to shi dai bai kai kauta bai babu wani dan ahlus sunna da zai ayyane cewa ne dan ka dan wutana ina jin duk sakwata ba mu samu haka ba duk Najeriya ba mu da shi ahlus sunnan da zai miƙe ya ce wani ambaci wani dan dariƙa ya ce mai dan wutana yana hudin da ya ce abin da yake yana yiwa ya zan shirka ta ko kazana ko kazana eh suna zama shirka amma takfirul muayyani ko ko mu ayyana mutum mu ce mai dan wutana ko a ayyana mutum a ce mai kahirina ko ina jin ba ai ba to su sun ayyana su sun ayyana sun kahirta wasu da yawa daga cikin mi daga cikin sufaye kan haka don a jawo hankalin masu cewa su ɗariƙa su kai amma a lokaci guda ba su sani ba duk an ba su shi a suna na suna yi to su sani ba a mizanin shi ahli suna duk mutanen banzana wannan Allah saka ma wannan mawallafin littahi Abdullahi bin Muhammad kan haka ya wallafa wannan littahi don ya nuna mi ya nuna cewa ba alaka da shi'a da sufanci asali ma su ba wai babu alaka ba abin da ka sun ya ce shi'a ba ta ɗauki sufanci ba ba koma illa kahirci sannan kai ahalus sun kai kai wanda ka ce ka sufi kai dai ka da alqur'ani ko kai da alqur'ani ba daga cikin jigogin usul shi'a cewa alqur'ani an harrafa shi an lalata shi abin ga da karatu ba shi na alqur'ani ba an ɓoye wajen uku cikin hudu na shi ko an boye biyu cikin uku na shi ko ko an canza wasu ayoyi mazauni ko ko an shahi wasu ka nan harko nan kun rabu sannan a sunna shi bai yadda da wata sunna ba dan shiya in ba mi ba in ba abin da an ka samu ga imammai ba kuma babu sanadi tatsuniya ta akai kuma koyau ana iya hadisi a nasu aqida ko koyau kana iya hadisi ka jingina shi kuma ba a tambaya ina an gani kuma in kacce baka yadda ba to ka kare ta imani kaje har ka ga waya gare ta to kai kuma ahlu kai kuma sufi baka yadda da wannan ba duk da dai kana da surkulle naka wajen waliyanka to amma dai baka yadda da wannan ba ko ba haka ba shi ma wajen waliyyai yana da nashi surkulle amma dai wannan ga bai da ita ba abu na uku a shi'a duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kafirai ne kila in ba uku ba suka faɗi ko ali bin abi talib su salmanu da miqdad ko in ba su ba kai ina ganin babu sufin da yadda haka babu dan dariƙar tijjaniya ko qadiriyya da yadda haka a wajen su azin aisha radiyallahu anha wadda an ka saukar da ayoyi goma sha wajen barratta cewa barrantattata a wajen su Aisha mazinaciya ce a wajen su Aisha da Hafsa radiyallahu anhuma su sun kai haɗin baki wai sun ka ba annabi goba wai a wajen su su shi'a kai ko baka yi da wadanga ba kai gare ka ma da sufi in ba annabi ba sun ka kamar da su Allah ko ba haka ba dundun wanda dun ma wanda ko sallar ba iya ba kamar sai Allah ina ga wadanga ko sallah ba iya ba fa kamar sai Allah to ina ga wadanga kaga dan kun samu farki akwai furuk da yawa da sun ka bambata ba tsaya nan ba sai ni sai sun ka zo suna kahirta ka suna kahirta shugabannin ka suna kahirta kaza suna kahirta kaza to shi yasa malam mai wannan littafi Allah shi ji kanshi Allah ya saka masa da alkhairi sai yayi wannan din ya nuna ma matsayin ƴan shi'a matsayin shi'a imamiyya rawafid masu zagin Abubakar da Umar masu fidda shi masu fidda su daga cikin sahabbai masu alliance masu ce ma masu ce ma lu'lu'ul majusi abu lu'ulatul majusi baba baba suka ce mai saboda ni sun san ma'anar baba baba na saboda ni saboda ya kashe musu Umar bin Khattabi baba baba abu lu'ulatul majusi baba to waɗannan suna wai su haka ko na tare da su wai ku yaƙi wanda ka cewa la ilaha illa muhammadu rasulullahi wanda ka ce alkitabi was sunnah a fahimci wannan sosai saboda haka wannan mugunya mugun hadari na mugunya kaddara ta tafar musu sassabtuwa muka yi mu ce musu ya kamata su fahimci wannan ba dai wai sun muka mu hada mu hada kai da su ba kuma a lokaci guda fa don ba a hada kai da mata amma abinda muka ba shara su bar kwata a dawo a tahi daidai ko ba haka ba in kun ba su iya dawo cikin mu su daina da wadancan don wadancan ba su koyar da musulmi na ba wannan littafi ne ya kamata a ce kowannen ku ya mallakai. don abin da yasa ya kamata ya zan ka rike shi a matsayin makami da hujja so da yawa ana faɗin magana sai a ce ta so da yawa ana faɗin magana a ce ba haka nan na ba to ya kamata wannan silahun na hadde gare ka akan dan shi'a da da da da da sufi dan shi'a da sufi silahun na hadde mai kaihi ya kamata ya zan kana da su duk abin da aka na shi'a in Allah so gwargwado kana akwai shi ciki sannan kuma duk abin da zaka za kawa ma sufi da shi makwacin ka dan ɗarika ko dan tijjaniya akwai wasu abubuwan zaka dan jawo hankali ne game da shi saboda haka ya kamata ku mallake shi littafin yana nan an zo da shi Dr. Mansur ya zo da shi kuma an ba masu sayarwa suna nan a wajen a wajen masallaci ina jin wajen taufiki akwai shi isasshe available da kuma wannan manhushiya al-isna ashariya shi ma abokin ta tahiyar wannan mawallafi guda yesu ya kamata kowa ya same su Allah ya saka mu kowa da alkhairi ni kace alaikum salam jazakallahu khairan jazakallahu khairan eh khairan mukan ba mu kai ma na ko babu wasali ko ba haka ba ba irin wancan na ba wasali ba matsalar kata ba kai dai a sa mai wasilla din dai wani dai ko ko ko dun su waɗanda ba su iya karatu sai da wasali sannan kuma a samu a fassara shi ko ba haka ba in Allah ya so eh da malam Jabir nan ya jiya sannan kuma in Allah ya so sahaba santa za ta kula da wannan al'amari za a ɗauki wani mataki mai kama da haka insha Allah ta'ala a ah, sai mi kuma daura sai ce daura to wannan ina jin din eh? to kenan wannan insha Allah daga baya dai zaka ji bayanai game da haka nan ko ka san daura ai sai an shirya da sauran masu karantarwa da wurare da sanarwa da mi da mi amma insha Allah za a yi dauri kan shi a kan matsalar shi da mi da mi sun yawaitu an shaye su kuma aikin na wanda ba a bari ko ba haka ba insha Allah dai bukatotinka an ji su insha Allah kuma za a duba Allah ya saka ma da alkhairi a muna da babban bako jami'in sani mai hula kamar ambata ba sani ba kuna da wasu yan kalmomin zai kara kamun kamun wannan lokacin akwai karatu na ahkamul jana'iz wanda shi malam jami'in ka gabatarwa a ranar asabar insha Allah ko asabar da lahadi kuma insha Allah wannan satin asabar da lahadi za a fara shi Allah ya so zuwa ma sha Allah akwai Abu dauda akwai Abu dauda akwai kaza shikenan to shi ma Abu da zai ci gaba insha Allah ah ehem na'am sai tambaya ahkamul jihad karfe na baka taba zuwa ba halal to alhamdulillah Allah saka ma da alkhairi tambayar da kai ta amfani dama ya tambaya don kila wani amfani shi ma bai kusan ana yi ba eh ana yi ne ra'as sabar lahadi tsakanin maghrib da isha'i a masallacin da mun ka saba karatun wancan ko na da suke ko ina da wadanda suka san ana karatun kitabu tauhid da ibana da an ka dan baisuwa temporary a masallacin sa ta Ibrahim da suke to a nan wuri insha Allah wannan asabar da wannan lahadin insha Allah Allah ya saka da alkhairi ako nam gidan bafuri ko eh haka insha Allah ko wani abu eh lokacin just Thank you. الحمد لله على آلائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين malam ya ce ya bani minti uku zan yi magana minti uku na farko game da shi malam minti na farko minti na biyu game da littafin minti na uku game da ku alhamdulillahi mun samu malamin luga da ya sha hadisi da aqida su in wan kenan malaman aqida da hadisi sun daɗe shekara da shekaru suna fama da mallaman luga domin mallaman luga suna buƙatar ta ko'ina su shiga su lalata aqida su lalata ma'ana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi malam ya faɗi cewa akwai ƴan bid'a akwai ƴan shi'a har da kristoci akwai kuma abin mamaki shine mallaman luga kiristoci an yi ta amfani da maganganunsu domin a lalata magana qur'ani istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi wannan kirista yayi wannan waka saka ce ayar rahman al arshi tawa ba nan Allah da yasa akan al arshi ba ga yadda wannan yace istawa kirista ne fa shi za a magana ce istawa bishirun alal iraki ga an ce bishir ya daidaita akan iraki mun gairi saifin wala damin mihraqi ba tare da takobi ba ba tare da kuma jini da ya zubar ba don haka wannan yana nuna cewa kenan istiwa'i ba ana nuna an daidaita akan al'arshi ba ana nuna kake da mulki saboda haka samun malami na luga two in one malami na luga da ya sha aqida ya sha hadisi wannan abin farin ciki ne abin kwarai ne abin da ya burge ni shine yana cewa ɗan luga raddi bayan shi takassus shi shine luga ku ce kaza har da wannan maganar na ba a karban inda suka fi kafi ba a karɓar riwaya da ma'ana ba a karɓar riwaya da ma'ana hadisi amma na karɓar riwaya da ma'ana ta fito daga mawaka mawakan da isnadi aka imrul qais magana shi da isnadi aka karɓo ta ingantacce duk mawakan da suka wuce a gaya muna wa adda isnadi wa adda fiqa wa khassana bi sihhatil isnadi ila nabiyina al-azim al-bari inji shek ablai dan fodiyo Allah ya kebanta mu da ingancin isnadi mu da da ingancin isnadi don haka wannan magana da Allah ya saka da alkhairi irin wannan shi ake so Allah ya ƙara tsawon rayuwa Allah ya ƙara ikhlasi Allah ya ba mu iko aiki da abin da muke karatu abu na biyu game da wannan littafin wannan littafin babban littafi ne mai girma na tabbata ku shaidu ne ku da kuke tsayawa ɗaya bayan ɗaya ana biya ana biya ni ban yi karatun wannan littafin ga wani malami ba ɗaya bayan ɗaya ina biya amma ku ga kuna yi don haka ku za ku fi zama shaidu gare a kai na amma wannan littafi littafi ne mai girma littafi ne ba ya kunshi sira kawai da fiqh da ya kunshi tibbi za ku kai mujalladi na hudu akwai littafi guda musamman da ibn qayyim zai ce maka kakka ci kaza kakka ci kaza kakka ci kaza in ka ci kaza kakka kwanta gehe kaza in ka ci kaza likitanci ne kawai yake ɗebo ma likitanci eh, ku bai in baku wani wani fa'ida anan zan ba da kyauta ga duk wanda ya ansa wannan cikin cikin zadul ma'ad eh, eh, ibn qayyim ya faɗi wannan da masa da nama wacce wani zaka ji wannan magana in daudu ce ko za ku cin mata za ku cin mata cikin zadul ma'ad da masa da nama kawai ta fi karatu biyu kawai katun da kuke da masa da nama wa wani da hujjoji da kama da Qur'ani fa ba wai magana magana kai kai ta Qur'ani kana ta tsakara kana tsammani an gaba kun gaba shi a cikin Ramadana wallahi bai kammaluwa za ku cin mai cikin za ku cin mai a cikin mujallari na hudu kawai da ba sa da nama wafi wani yayi ta kawo ai kawo ayat ai okay to shikenan ya kawo ayat da ke cikin suratul baqara sai ne kawo wasu hadisai cikin sunan tirmizi da kuma hadisai cikin imam sahih bukhari saka wannan littafi ne mai albarka littafi ne wanda malamai sun dade suna ba mutane shawara su karanta shi malamai sun dade suna ba mutane shawara su fahimce shi don haka ku ci gaba da yi minti na uku game da ku wannan abin alfahari ne ka samu kanka cikin irin wa'annan wuraren wuraren da ake karanta hadisi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuraren da ake karanta ayoyin Qur'ani wuraren da ake so ka fahimci addini wuraren da ake so ka fahimci aqida ta kwarai ku gode ma Allah ba dubaran ku bane ba iyawan ku bane tawfiki ne Allah ya yi muku kamar yadda Allah ya yi mu musulmi Allah ya yi mu ahlus sunna duk tawfiki ne haka ku dage ku roki Allah sabati Allah ya tabbatar da ku ku yi kokari zadul ma'ad littafi ne mai yawan gaske saboda haka kakku zan ɗan farkon littafi a ah, zaɗin ma'ad an kai babi ne da an ka fara ah yashi yi zuwa ai da da da tun ci daɗin nan a, ah, kakka za haka nan ka zan wanda da kai aka fara littafin da kai aka ƙare in za ka zo karatu littafi tsarin gaya maka duk makarantar da za ka je karatu littafin addini don me ake zuwa makaranta eh don a samu ni a samu aljanna ba don a samu ilimi ba ba don a samu ilimi ba makarantar da ake zuwa a samu ilimi ilimin ka same shi yayi maka don a shiga aljanna lokacin in ka dauko zadul ma in ka zo karatu ka zauna akai duk gaba ɗaya baka fahimci komai ba ka samu lada lokacin da kake zuwa kana zuwa mala'iku saboda girmamawa suna shimfiɗa maka fikafikan su kaga wannan girma kenan sannan in ka rasu ka zo makaranta wannan satin zaka je makaranta wani sati to ka rasu zaka shiga aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna don shi Sheikh Nasruddin Albani yace Sheikh Nasiruddin Albani ya ce wannan karatu na addini ba a karewa ba mu fatan mu kare a ce yau Sheikh Nasiruddin Albani ya kare in ka ji an kare karatun boko ne an kare an kai karshe ba a karewa yace abinda muke fata mu mutu a kai. in ka ƙauye kan ka ƙauye karatu gaba ɗaya aka ce ka kai ilimi gaba ɗaya ka ƙauye kenan ke baka cikin man salaka tsayi kan yanta misu fi ilmi sallallahu alaihi wa sallam aljanna kai ka wuce aljanna kenan ka riga ka wuce a ce gaba ina aljanna a ce kilomita biyu baya a'a ba haka da don haka dagewa kai don haka Allah ubangiji ya ƙara mana ikhlasi ya ƙara ba mu jajircewa in ka fahimta ka kira wani kai mai da'awa sannan irin wannan a samu kun ga malamin luga ya fahimci hadisi ya fahimci akida yana kokuwa da da yan profession ne haka ya kamata kai ma a same ka na chemistry a same ka na physics a same ka na geography a same ka na biology a same ka na lawyer duk wani abu da aka faɗi ka ce wannan magana banza ce ta sa a ayar qur'ani ba ruwanka ai certificate aka yi certificate kawai na kan tashi a hand out na kan tashi a textbook sai ne kalubalen da jama'an musulmi ke fuskanta yau shine rashin ilimin addini da karatun kimiyya a da a da zan yi wannan magana a kacin sayar Bukhari na ɗan jimu'a a da matsalar da ake samu a wajajen mu shine kristoci don haka irin su malam yusuf mabera malam hussein yusuf mabera kokari da suke Allah ya saka musu hari a shiga a ita waye yanzu duk duniya babu wanda kirista ke iya kristan su ci gaban da aka yi na zamani kristanci ya koma ƙasa babu wanda kirista ke iya kristan suwa saboda kwakwalwa sai dai kiristanta da kai saboda taimako don haka yanzu ko dazuna ka shiga za su kawo magani za su kawo kuɗi za su kawo abinci yanzu ACS su suke aiki sai aka maka amfani da kimiyya da fasaha domin a ɓadda kanka kawai a ɓadda kanka Allah nan ina yake ina yace kaza kaza kaza dan yace wanda zai kai yanzu kai da Allah yana sama yana mai da ya wai shi sune masu zuwa sama shi zuwa kai da Allah yana sama yace na yadda Allah yana sama sai ce yace don an baka labari can wani an yi isra'i da mai an je ka yadda ka yadda an yi isra'i an yi mai babu kofofi a saman babu komai da komai an gane yace kai ka yadda duniya fashewa ta big bang aka yi yace ce kana nan aka yi ka gani yace to yadda ban gani ba kai ma baka gani ba kadiyar ta imani ta zuciya muna bukatar masu karatun kimiyya da masu karatun art su san suna da makacin social sciences su kasance suna da ilimin addini suna da a jini suna tabati ko faɗi ya kasance suna iya mai san tambaye da malam zai faɗi wa an faɗi ba an san riwaya da mana ba gaskiya bane akwai wuji kaza kai ma ai an faɗi kaza kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ƙarya yake kafiri ne abinda Allah ya faɗi da manzo Allah shine gaskiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum jazakallahu khairan wa ahsanallahu alaikum wa kathara amsalakum Allah shi ya ta mana irin ku